يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها العشرين كل وترجموا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تتفقد ومدينة شكرا تولد يوسف الثلاثين بالبيت أولا ثاني مدى كان فصل في الدفاع ونقل إلى فضيلة الشيخ محمد الصالح المسلمين رحمه الله تعالى يشاء أسئلة من الشيوع الدماء التبعية للنساء كان بشكل فصل في الأوقات لا بد أن نقل بكم قال رحمه الله تعالى في أحكام النفاق أحكام النفاق كأحكام الحجر سواء بسواء حكم النفاق وحكم الحيض ديدي بديدي في سواء بسواء إلا فيما يأتي يعني. في دعوة مسألة تبيتتي لدي العدة وذي العدة مشي فتعتبر بالطلاق دون النفاق ثم تعتبر بالحيض دون النفاق لأنه إن كان الطلاق قبل وضع الحمل انقضت العدة بوضعه لا بالنفاق وإن كان الطلاق بعد الوضع انتظر رجوع الحيض كما سبق مرات إذا ما musamman na saki ne kuma ba ta da komai a cikin ta yana zama tare da ni tare da al'ada wani muballaba ta yi tarabbar da bi an kusurin na da za ta tabo to aka dan tana da juna biyu bayan da ta haihu sai mutum ya sake ta to ba ga haihu ba da ke fasa a kirga ba za a kirga ne da alhaihu daga ciki matsa ahkamun alhaihu da kuma bambanci da nifas al-bulugu yaqtulu bil hayy ولا يحصل باللسان متخذت سنة زما بعيدة إذا كان الأعداء إذا تعلم فرضا لأن المرأة لا يمكن ما أن تهمل ويبقى عندك إذا كنت هنا في بعض دون ابتداء العالم ولا هو كنت كده الفرق بين الحيض والنفاق أنا أقول مدة الإله إذا مسلم يلقوا هذا الإنسان في ويبتغ منها مدة الحيض أنا كيف أشيء ورغلين دلالي العالم أما بعد كيف أعاد لوكشين نفاتنا ولا تتفيدتش مكوشي وكنت كده بعد يكاو مسألة أشياء يكاو سوى مكتب إنجلش بعد يكاو في الفرق بين الحيض والنفاق إنه في الحيض إذا طهرت قبل العادة جاز لزوجها جماعها دون كراهة أما في النفاق إذا طورت قبل الأربعين أنا جمعت في أركي كان وانا أربعين ويقول على مثل سوى يقرر لزوجها جماعها مكروني لمدن في جماعها على المشهور في المذهب أما بعد سوى الطواف أنه لا يكره له جماعها وفي إنجلتي فأحاد عليها kuma wanda shi ne maganar jumhurin malamai walmai da wani jini na mata yana da hukunce-hukunce da dama wannan fasulun fil nifasi ne fasulun fil auqati fasali da yake magana a kan auqat auqat yan uwa wa lokaci ma'ana lokuta ke nan auqat lokuta da sallah to da Allah bai kuma rubuta ya sanya ba kuma da lokaci dalloli ga lokuta inna salata kana ala mu'minina kitaban mawquta idan mako da sallah an sai shar an da fata lokaci na musamman banda sallah ma ka da azzaka azzaka ita ma ta da lokaci in kudin ya kai shekara ta kamaimai shi ke na mutum zai ba da zakka 8 DSA bata lokacin azumi shi ma na tafiya ta gari da lokaci a cikin shekara ba ko shi na ke a tsara ba ba sai ya kasance lokacin shi wata na nawa kenan wata ta tara daga lokaci ne النفي شيء ما لا تكيئة للجمع الهدي أجوب مع الماء وإنهم سجدا أنا قال أزمي أنا كيو أرضا وتنزل مؤمن القوم السلام في هدي شوال زكيدة نور الهجة وذكر وكل مدرسي كيرا وإنهم سنسل أزمي ذكاء هدي سأجي لجمع وما الذي فصل في الأوقات للصلاة أوقات محدودة صلى صلوا يسنا دلوكتا ومستقيم تجمو لا بد أن تؤدى فيها ما مكوا دول دول كما تصلى الأمور شيء ومن كم تبدا صلى أبوك شيء لذلك يبين sai dai kana da ƙungiyar kamar guda biyu karɓarku su ne za ka yi ba من sallar koyaushe na idan ka manta ka zaɓe ba kai salatu su bihi wani tsari sai yanzu ka tuna to shi kenan ka tashi kai mazuwa na biyu bacci mutum ya sha magani mai ƙarfi ya kwanta bacci tun zuba a gaba yi salatu to tun kafin zuba bai yi salatu su bihi ba da yi salatu a zuhur tsara su asr ina sai bayan al ya farka ko kuma sai lokacin magani to nan an ba shi dama ne ka zai من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها واللي بس بي صلاها في كذا أو نام عنها كوي بس بي كما أنت تابوها كاي بس فليصليها إذا ذكرها وكيف تحسوا بس انت كده لا كفارة لها إلا ذلك ما تلا كفارة كمان تبين shi ke nan mutum ya kula da ita da lokacin da babu wanda yi da ke tufi ya rana yanzu ana magana da yanzu ya zama kafiri ne ko ba kafiri ba ne magana ya fi karfin ramuwa kuma ne wanda zai hatara musamman matafiya da suke a kudu siyo kayayyaki za su ga mota kamar karfe biyar na yamma wani kawancin motar ba ta tsayawa ba sai kuma bayan asuba وكذب ثلاث المغرب ثلاث العشاء ثلاث الصبح دولي يأتمون بإيمان وما في يوم في المسجد يوم القرآن باي أفريد من الشيوشين في المين وقالوا لها تجيه مبا دولة بعد سنة جندة لا تهيا فابتقوا الله ما استطعتوا ولا تستطيع أن تسمي قائما يجيكنا أكثر في ذكر دولة في إقامة sai ka ja na wata kan bar tafiya cikin jirgi shi kamar jirgi za tsayawa a kan sosai ka yi tsalla a tsaye da rukuku da sujjada duka idan ya jirgi ya yi ta shi ke nan kamar kana ɗari ne bari ma wani lokaci ya fi mata shi cikin ɗari sai ka ji za ka yi a tsaye da rukuku da sujjada da kuma da kuma ba ka ce a ce an saukar da zan kada tsallolin nan gaba ɗaya ba الجنة للتراكي أوقات محدودة لابد أن تؤدى منها له مكوات بعد تنول أو بها لقوله تعالى ومن فضل أن الذين ربك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا بل ليس الصلاة كانت على المؤمنين لا بد أن تأتي المؤمنين كتابا كتابا يعني فرضا ونحوه من ذلك كتاب شيء من فريضة لأن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت كتب عليكم يعني فرض عليكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام آه، كتب عليكم الصيام يعني فرض وكذا كتب كتابا أنا أقول لك واجبك كتابا واجبات موقوتا mu kowace irin lokutan ta wanda lokutan sannan malaika jibril ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala ko mu samu hadisan a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo wurin shi fa qala lahu qum fa salli dai kai sallah fa salla ni na zalat ash-shams ya salla ta ko lokaci da rana ta yi tsakiyar ta ta goge daga tsakiyar sama da ne sake zuwa mai lokacin sallar salatul asr ke qum fa salli وصلى العصر حين ظلم حين صار ظل كل شيء مثله هي صلاة العصر لوكا تلك إنوى تكني دي دي إنوى مسلم للطوام مسلم في رومي لوكا صلاة المغرب لما تقوم فصلي تاشي أن كلا في صلاة المغرب حين وجبت الشمس لوكا تلانا شفاري ثم جاءه الإشاء سجد وملائكة لوكا صلاة الإشاء قال قوم فصلي فقد العشاء حين غاب الشفق في سلام العشاء لوقت الشفق يبويا ثم جاءه الفجر فقال قوم فصلي فصلى الفجر حين طرق الفجر لوقت الفجر أو طبع الفجر يقول يكون يتجد واوى شيئين يتجد ما مثلا فصلى لوقت الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا أي فرضا فإلا موقودا بالكتاب وأنا أقول ونقول أنت مسلوك بالكتاب بالكتاب مع الله وكما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وأقيم الصلاة وقيد صلى طرفي النهار gefen rana guda ne tsarafayin na hali mana farko rana da kuma kashe ke wanda zai shiga salatu asuri salatu zuhur salatu la'asar wa zula kan minan dai da kuma cikin dare mana lokacin da dare fara shiga salatu maghrib ya shiga salatu al-isha ta shiga mana dukkan sallolin ke nan za ka yi dunkule su a cikin wannan zula farminan dai lokacin da dare fara shiga magrib ke nan sannan isha ita ma ta shiga inna alhasanati yudhhibna as-sayyi'at lallai kyawawan al'amara suna tafiyar da muna a ita sallah ke nan tana tafiyar da munanan ɗabi'un da mutum ne mana sallah tana kasancewa kan karin zunubai ne إلا الحسنات يذهبن السيئات أبرقين تفسير متى جلد البخاري أقول لها لي أيك أيك يا تقول كما ترى في مثل لا شيء تنبجينا وفي ذكر مثال الله صلى الله عليه وسلم لابد لي في أكاها التي تتلع كذلك المنشي في في أن لا يتابع سمكا يواقين الصلاة ضربي النهار وظلم من الليل إن الحسنات يريد من السيئات للي كاوى واحد ayyuka suna tafiyar da munana wannan ƙa'ida sai Allah mai girma da kuka ya bamu wa asbi sayyi'atan hasanata tamsuha ka tafiyar da kyakkyawan aiki akan mummuna wannan kyakkyawan zai tafiyar ma da mummuna tamsuha wa qaliqin nasa bi khuluqin hasanin kuma ka ɗabi'antu da ɗabi'a mai kyau kuma mutane mu'amala da mu'amala mai kyau ذلك ذكرى ومن تناتوا للذاكرين كما تتنا توا كما تتنا توا آية تقول لنا بيان الصلولي أما جملة الجملة ما يكي قال يوم ذكر الله وسنة سألنا صلى الله عليه وسلم والوقت نور تنسلم إما وقت أداء إما إذا ما نور تكين أداء شيء نور لك بعد سلام aw waqtu qada'in ko kuma lokaci na qada shi ne lokacin da aka rama sallar mana a da kenan a lokacin ba da sallar na asalin lokacin da qada kuma ramuwa kamar ka mace ka yi barci a lokacin sallar ya fita ne wa waqtu al-ada'i lokacin da ka ba da sallar imma ikhtiyariyun wa imma daruri لوكتي بعد صلى إما اختياري ما منا مختاري كذا نقول لوكتي وإما ضروري وهما ضروري كم كان لوكتي وقال الشيخ رحمه الله المختار للظهر من ذوات الشمس إلى آخر القامة والمختار للعصر من القامة الأولى إلى الإصفهاري وضروريهما إلى الغروب والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد غروبها والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وضروريهما إلى طلوع الفجر البيان ويشهد بهذه الأوقات الأحاديث الآتية حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهور إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطول قامته ما لم يهضم العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم وابو داود واحمد وحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ادرك من العصر ركعه قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر رواه البخاري ومسلم وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق رواه مسلم وغيره ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العشاء صلوها فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل النسائي وأصله في الصحيحين مالك سوى جلسة لوكتا سلا قال الشيخ رحمه الله المختار للظهر مختار فوق اللوكتي صلاة الظهر من زوال الشمس إذا rana ta إذا ce da ta mikogiyo zai zama karfe sha biyu da wani abu zai yi kasance a karfe daya gwargwadon da lokaci ne min zawali shin daga lokacin da rana zai yi zawali lokacin salatun zuhu ya shiga ke ba ka nan salatun juma'a ita ma tana tafiya daidai da salatun alkuwa ila amirin kwanaki har zuwa ƙarshen kwana kwana shi ne kasance in ka tsaya ka gara inuwanka ya kusan daidai da tsawonka wannan shi ne mutane na salatu zuhur shi ne kama a cikin hadisin abdullahi ibn umar وقت الظهر إذا زالت الشمس ka ظل الرجل shi ne شيء ka كقول قامته إذا ka أول كلام ولا daidai da daidai zai baka da tsawon daidai kuma wanda lokacin shi ne lokacin shiga salatul asr lokacin kuma ya shiga nan daga salatul asr مسكن رانا وفي مسكن الشيء ينتفع من زوال الشمس إلى آخر القامة أقوى الشمس قامة على تلك كل قوم تجريد إدوان والمختار للعصر مختار لنوبة في صلاة العصر من القامة الأولى إذا تصورك أن يكتن تفير وكتائي إلى الإصفرار har zuwa lokacin rana ke tafi tafi lokacin ya shiga zaruri ke wa zaruriyuhuma to duka zaruri shine karshen lokaci na salatul zuhur zaruriyuhuma ma'ana su salatu mai kenan salatul zuhur wa salatul asr ila al-ghurub har zuwa faduwar rana amma hadisin da ya ka faɗa a لوكثير ثلاث إذا زادت الشمس وكان ظل الرجل تقول قامته ما لم يهضل العرض ما لم يهضل العرض ما لم يهضل العرض لا أثر بديما إذا لا أثر تأيك إذن ثلاث ظهور تعوه إيه فما لم يهضل العرض إذا لوكثير ثلاث ظهور تهضوها إلى الغروب هدوها هدوها والمختار للمغرب ومختار لوكتي نفلات المغرب قدر ما تصلى فيه gwargwadon yadda za ka bada sallar a ciki mana daga faruwar rana ke da gwargwadon da za ka yi alwala ka tsaftace kanka shi ne kawai lokacin ba. a ba da shuruɗiha bayan ta ka ci kammala sharuɗin sallah ne kamar yadda wasu yau salatul maghrib ke nan ba ta da ne ba ta da wani lokaci da kamar ne gama mu zo mu duba hadisi da uku da ba da kawo hadisin abdullahi ibn amr da yace wa waqtu salatul maghrib idza ghabat ash-shamsu ma lam ma lam yasqu ash-shafaq matukan jama'a ki bai koya ba duka kana ce lokacin ne kana lokacin sallar maghrib wannan kuma shi ne magana mafi inganci ko a malikiya shi ne magana ba haɗi kuma ga nassin hadisin ba ya bukatar ne kuma Allah ya sa a cikin al'amarin na kawuni ko hannun matsayi wa wasu salatin maghrib إذا غابت الشمس لا أرانا تفادي ما لم يسقط الشفق ما تتأي شفقي بيبو يوم duka lokacin kana cikin salatul maghrib wannan ba dalili bane a kan cewa ai ba za ka yi sallah kafin sallar magriba yanzu suna kafa da da wannan akan kan cewa ita sallar magriba ai ba ta lokaci ne ba fadi yanzu iyakacin shi ne al-muqtar al-maghrib qadru ma tusalla fi ba'da shuruqiha iya abin da ka ga maka ke alhali kuma akwai hadisi da da suke zuwa cewa lokacin maghrib matukan ya fi tsibi ba yana sati mai zuwa musanya shi musamman a lokacin magharibi da kuma magana kan as-salatu qabla al-maghrib da kuma lokacin sallar wani wal sha lil isha yi farkon lokaci na salatu isha min maghribi shafaqi daga buyan shafaqi inda shafaqi ya buya shi kenan mana shafaq ya bi da rana kenan domin tana fitowa daga mashiri ke ta fari a magari tana faruwa mabari tare da jajira da to nan jajira da lokacin faruwar nata ne shafa idan ba gan shi ba shi ke da lokacin salatu da isha ya shiga ke lokacin yana nan ila surubin dalilin awwal har zuwa surufin dare na farko ne zuwa surufin dare na farko to kuma ne karshen lokacin ne domin ka a hadisin ayi da malik ka mana ke sannuha fi ma baina an yazi ba shafa ila surutun dare zuwa surutun dai surutun dare kuma nan zai kama kamar karfe goma ne a an ka ce kawai tabbas tara goma surutun dare na farko ne daga sha ɗaya sha biyu karfe ɗaya karfe biyu surutun na biyu ne daga uku hudu biyar a da wani abu ya zama sulutun da ya zaɓe ki ko kuma kasar da ke kaɗan zai zama daga ɗaya da wani abu ko ɗaya da rabi to zuwa ƙarshen dare shi ne sulutun da ya zaɓe to zai zama zuwa sulutun laili awwal kaga akwai al'awwal akwai al-thani akwai al-akhir al-akhir shi ne zai fara kamar ɗaya da rabi ko biyu zuwa sallar asuba ke to sannan daga wannan lokacin ɗaya da rabi abin da ya bayan zuwa kamar sha ɗaya kenan ne na tsakiyar da sulhul lailil awwal a sai an zo muhazara ana ta fafatawa za a yi kai muhazara karfe goma sannan sai a tashi a kira sallah sai a yi sallah babu ne yana cikin farkon lokaci ne gida a rake na bawar farkon lokaci daga an an kira sallah a wani wuri kenan sai a matsalar ba ke lallai sai a yi sallah lokacin yana da fahimci وضروريهما إلى طلوع إلى طلوع الفجر وضرورته كبعدها su magrib da salatu da isha din lokacin mutuwar alfijir in dangane da wannan magana da ya kawo ya kuma ya kawo wasu sai wasu hadisan da kuma ba abin da ma ne kawo bayani shi kuma suke karfawa musamman na da lokacin ta tana da kuntataccen lokaci قالت ويشهد لهذه الأوقات الأحاديث الآتية فحديثين لازم تبقى تدلوك تندمان يعمل حديث لفرقه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من شيء صحابي بابين صحابي لما عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس لوكة صلاة الظهر إذا رانا في زوال إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل zai zama inuwar mutum ka kone kawamatihi mana tun daga zawani kenan har inuwar ka ya zama kamar daidai da tsawon ka ka kone kawamatihi kamar ya zama daidai da tsawon ka ɗan gwada shi malam ya goyi la'asar goma kuma ƙarshen lokacin kana gwadawa in yi daidai to lokacin salatu la'asr yayi ya sai cewa waqtu la'asr to lokacin salatu da la'asr daga wannan lokacin shine karshen lokacin salatu zuhur ma lam tasfarra shams matuƙa rana ba ta fasi fasi ba mana ba shiga kamar yadda sarki biyar da rage ba a jikin wannan lokacin ne duka ƙarfe hudu hudu da da rage duka kana farkon lokacin na salatu al'asr سيدنا سلام الظهر إني ثم قلت لنا لنا لا في لنا والنوض الذي أضرب بالصلاة وفني سلع من سلام الظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم ومن سلل زابنا من فيه جهنم رواه مسلم وابو داود حديث النبي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر من أولي نكابك دليل يا كمي كنا مختلف ضروري ضروري كنا أنا ما لي أنت كابك ذيك ضروري ولا ديو وضروريهما ذيك ضروري ولا ديو إلى الغروب فما نكنا ذيك جينا مغانا كمي yana magana kan salatu la'afuri wannan hadisin kuma hadisin abdullahi ibn umar shi yana za maka cewa salatu zuhur ma lam yahduri la'afur matakan da aka gabe ba ma'ana duk da aka kai ke shi kenan an kawo da shi sai ta kuma salatu la'afuri wa man adraka min al-'asri duk wanda ya riski min al-'asri shine ba wanda ya daga la'asar la'asar mana an cire alifin ne kawai ta ka sa lamu ta ka mai fata ainihin shi ma na da sauran farkon raka'a in mutum ya riski raka'a shi ma hausa ta ka ake faɗa raka'a kabla an zama rubar shan kafin rana ta bani da raka'a ɗaya a ce sauran mutum minti ɗaya ta yanzu sai ya ikama da sauri da sauri a allahu akbar ya kulla raka'a sai rana ta bani da shi kenan faƙar da adraka al'asra يا yi salatu al فإذا مثلا لوك شيء الواجب ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر لما لوك شيء موسع لوك شيء الواجب رواه البخاري ومسلم وكان كده مجال ده بعد يكمل في صلاة العصر هذا شيء سنة لوك شيء تهزوها إلى الغروب أما كما أنه صلى الله عليه بأمة ثلاث مين ثلاث الظهر ثلاث الظهر ما لم ينظر العصر أنا كيف في لغة كنا أوشي وأنا لغة كنا العصر تشتغل حديث نقول هنا بين صلاة المغرب حديث عبد الله بن عمر بن العاصي أبو محمد في صحابي بابنش ما صحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب لغة صلاة المغرب a cewa mangariba ba ka ne mangariba ba mangari idan raba isham idan rana ta lokacin salatun magari ya shiga to daga nan har zuwa yaushe ma lam yasku ishafa matakan shafaki bai koya ba to ga ita ma salatul maghrib ke nan tana lokaci kuntatacce a'a tana lokaci wake wal muqtar bil ما لنجي يقدر ما تصلى فيه بعد شروطها وكذا يبقى ما يكاو دليل أكام الله sai zama wannan magana ita ce mashhuriya a malikiya amma kuma hadisin da ya zo shine hadisi radi wanda suke kafa ni da wannan hadisin maganar shine radi amma kuma mutane sun fi sanin wai wancan ba tana da kuntataccen lokaci amma maganar ba shi da inganci wannan shi ne wanda ya zama mai inganci tana da faɗaɗar na lokaci tun daga faɗuwar rana matuƙan shafaki bai koya ba a ce zuwa na kiran zalla kamar karfe bakwai saura minti goma sha biyar misali tun daga lokacin har zuwa bakwai da rami a takwas saura duka kana cikin lokacin salatun da sai dai in kasance za yi jan wuta a kai to nan tana dama ka jinkin salatun mawai zuwa lokacin salatun isha فبعدين أضيمك وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق ما تتعين شفقي بالنسبة ما تحكي شفقي يا أخويا إذا ما لو بتكتب يا أبو شكرا دي صلاة الظهر ما تتعين صلاة العصر بس شبابا لا تتعين حقا شكرا صلاة الظهر كاوة رواه مسلم وغيره ولحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العشاء صلوها في صلاة العشاء فيما بين أن يغيب الشفق لبقوا شفقي إلى ثلث الليل هل هو ثلث الليل ثلث الليل mana al'awar kenan shine kamar karfe goma ta daga bakwai misali ya ce zara ta bani bakwai takwas tara goma sulukul layli wa za Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ita salatu isha yana jinkirta ta wani lokaci ya jinkirta salatu isha har sai da sahabbai suna tabbaci a masallaci wani lokaci kuma jinkirta ta zuwa can cikin dare mata da yara duka sun yi bacci kuma yake cewa wallahi da ba dan kaje tsananta ma al'umma shi ba wani shine asalin lokacin yin salatu isha amma sai mun kuma suka dauke shi kawai babu rukta idan sai bakwai da rabi mafi yawancin masallaci shi ke nan an kira sallah musamman lokacin tarawih abin da ke cewa tarawih ne tarawih a ɗan hutu ya zama ɗan yi sai kuma ɗan huta domin duka sai mutum ya sa minti goma minti goma gaba ɗaya gaba to gaida suna cewa ke nan ba mu gane menene na wuri da rai sai raka a biyu masu ɗan tsawo sai a ɗan huta sai a ɗan sake tashi guda biyu masu ɗan tsawo sai a huta ko a raka a hutu sai a ɗan huta a raka a hutu a ɗan huta وصليها فيما بين أن يغيب الشفع إلى قرب الليل أسوأ قرب الليل رواه النسائي وأصله في الصحيحين وقال الشيخ رحمه الله والمختار للسبل مختارين صلاة الصبح من الفجر mana daga fitowar alfijir ila isfirari har zuwa ga yin sha ya haske amma kafin rana ta fito ne duka lokacin kana salatu salatu so wa barwiyuhu to ita ke nan tana ita kadai to ta da ake haka amma ita salatu fajiri ita أنا صلاة الصبح أنا أتيمة صلاة الفجر أنا أتيمة يكما صلاة الغداء أجل فكان الأولى بالأول صلاة الصبح صلاة الفجر صلاة الغداء أنا القرآن الفجر آه، إن القرآن الفجر كان مشهدا وضروريه أعيشك إيه أما ضرر بيته ضروريهما ya zama su biyu ke su biyu da ke haduwa salatu zuhur ma'al asr suna iya haduwa ko da jeji ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jejin salatu zuhur da salatu al-asr a arafa sannan ya yi salatu al-maghrib da salatu al-isha a ina kenan a ina salatu al-maghrib da salatu alisha a aikin hajji a ina muzdalifa a muzdalifa ya shaƙe zuwa muzdalifa kuma kai yi yawa a ranar arafa kenan an dawo daga arafa bayan ranar ta faɗi sai a gangar zuwa muzdalifa ɗin ku sai hada salatul maghrib da salatul isha a wuri ba a sallah a hanyar jami'a وأنا أذكرها صلاة الظهر وصلاة العصر أهنا صلاة المغرب وصلاة العشاء أهنا وما صلاة الصبح كما إذا بعد ضرب صلاة صلاة العشاء صلاة الصبح وصلاة الصبح صلاة العصر كمان تبقى فيها سوى كل شيء يصير هذا مثلا صلاة المغرب صلاة العشاء بتصير هذا مثلا صلاة الصبح بقى وانا yanzu za ka yi tafiya lallai tsakanin lokacin sallah ya gaba yanzu suna cin tafiya kuma ya tabbata wannan direban kuma zai tsaya ba sai bayan shi ke nan kawai kuma kuma yana kusa da kai wannan ya wato kai shi shi kuma kuma kuma ya kama kuma kai to kai mutum yana da imani kenan domin ki koyi koyi ba zai iya to shi ne ke cewa ba ruwi yuhu ba ruwi sallar asuba kenan ila qulu'i shams zuwa fitowar rana yace fil jami'i ma wara a zalika to duk wanda suke bayan ma haka salatul maghrib salatul isha duka za su iya tsira daga fitowar rana rana ta fito shi kenan amma kowace za ka samu lokacin daban-daban salatu al-isha zuwa sulhul layl awwal ko kuma za ta zuwa nisful layl a su ita kuma salatu subhi ita ce ke take da wannan wal muqtaru lis-subhi min al-fajr ila al-istirar daga lokacin da asuba ya lokacin da alfil ya fito har zuwa gari ya fita fa yayi haske haske shine istirar wa darbihu ila tulu'i shams ضروري كما لو كنت رانا والقضاء ترابها في الجميع ما وراء ذلك بل أول كل كنت جيجا أمك to bai zama a da ba ya zama mai gida ya zama kabawa mutum ya cikin masu ramuwa ne amma ramuwa ya zama da hanzari guda biyu na ɗaya ya zama kamanta za ka koyaushe na biyu bacci kamar da gangan ko mutum ya ke kallo na kwallo ko na ne ya fitar da sallah wajen ya shiga haɗari da girma sai ma da ce wai shan li wai shanu lahu hadi ahadithul ajiya wannan hadisai masu zuwa suna gaya mana lokutan sallah na asuba ne حديث سمر بن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت يا ابن الله صلى الله عليه وسلم لا يضرن احدكم نداء بلال من السهول كذا تيوكو كذا سلم بلال ايش هل يبان سهول ايش لا يضرن احدكم نداء بلال kada ɗayan ku kiran sallan bila ya nune shi idan ka ji an kira sallan farko to da muryan bila to nan ba lokacin salatu su ya shiga wani min as-sahur ya shiga da kira ka bar sahur shiga ba cin abincin ka li anna hadha al-bayaba hatta yastaghira domin wannan shine al-fajr al-kamil al-fajr na farko da yake fitowa dan kan gani to nan baya hana komai hatta yastaghira mana har sai ya ya da ya tashi safarin samaniya a lokacin shi ne zai zama alfajir sadiq ya fito alfajir da biyu ke zai zama an sa wani kiran sallar kenan shi ne wa ebal ummi maktum wani a cikin sunnoki da yawanci ba ma kiyayewa kiran sallah abu ba za ka samu duka mai kiran sallan farko shi ne mai kiran sallah na biyu amma a mai kiran sallan farko da bari mai kiran sallah na biyu

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة هذا الصبح لولا كده صلاة العشاء بعد الغروب اللي صلى الله من أدرك من الصبح ركعة wanda ya riski raka'a ɗaya kwal na salatu subhi qabla an tatu ash-shamsu kafin fitowar rana ya makara sai ta shaciya da yi kokarin yi alwala ko ya yi wanka sannan kuma ya fara sallah to yana fara ya kulla raka ke nan sai rana ta fito to shi ke nan ce ya rufu sallah ne ya rufu sallah kuma a lokacin ta ba ka da adara ta A hakika ya rufi lokacin salatu subha cewa hadithu abdullahi ibn amr abdullahi ibn amr ابن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاه الصبح لغه صلاه الصبح من طلوع الفجر لما لغه ثلاث الفجر يوم فيما بعد هذا آه، ما في وعيد الغد الديان كذلك الشدة ها ديك ديك لغه النبات اللي منا مغادرة الظهر ووقت الظهر إذا زالت الشمس ما هو أشيء كذلك karfe ɗaya da rabi karfe kaza ba a salatul asr ita ma haka kawai ke ta malam yanzu ila asr wa waqtul asr ma lam tasfarra shams ba ce shi ma karfe hudu ko karfe biyar salatul maghrib wa waqtul salatul maghrib ila ghabat ash-shams ba ce karfe shida da rabi ko karfe bakwai صلاة العشاء صلوها فيما بين أن يغيب الشفق لا تكر في قوم إلى لن يكون في نمطة salatul asubhi kaga kawai yake daga fitowar ne wa waqtu salatul subhi min tulu'il fajr daga lokacin da alfajr ya fito amma da tabbatar ya fito lokacin wani masallaci sun fara sallah da wuri don ya tabbatar alfajr ya fito babu komai in kuma na ku je ke ta kamar yanzu zaka samu ana samun safari mai yawa mai yawa yawa mutum wanda ka samu suna assalamu alaikum wannan kuma yake Allahu akbar Allahu akbar kuma lokacin da suke sallah wajen kuma suna sun sallah ne wani dai haka za a ci gaba su mutane da yawa su shiga cikin ne musamman cikin azumi dole cikin da mana guri ɗaya dole kasance a samu kanta guri daya a yi samu masallaci da suke da karfin sika suna fara kira to ko ina kuma sai a kira ke ka samu na tsaya tsara mana lokutan a kamar ka duba kasashen wani kamar mashi maka madina sai an fara kiran sallah a babban masallaci sannan masallaci kanana gaba ɗaya su fara tunda zuwa can suna da kayan aiki amma mu a nan ikon masallacin gaya zuwa wani wuri kamar yanzu na masallacin da yana yawa daga nan police station wani lokaci ba ta ne to kaga dole yana bukatar a samu masallacin da ke yi mai karfin kika kuma sai zama tunda dukkan mu musulmai ne duk da cewa akwai bambance bambance amma lokacin sallah ko kuma lokacin azumi saburin nan wani suna rikicewa wani in yi farka ke nan sai an fara kiran sallah to shi ke sai ci gaba da cin abinci alhali kuma kiran sallah na ƙarshe ne wani kuma sallah sai sai as-salatu khayrun min an-nawm to kaga shi ya dauka as-salatu khayrun min an a kiran sallar farko ne alhali su kuma wurin su kiran sallar karshe da duka kawai yana da bukatar a dan samu daidaituwa amma da Allahu a'lam ya za a same shi da sai a ba da shawarwari inda ga Ramadan ya fita kuma duk da aka mu irin wannan sai za mu tafi da shi to abin ba zai mana kyau ba wa wasu salatu subhi min tulu'il fajr ce ma lamun dan kudo ishiyam matuƙar rana ba ta ba Bana gidan lokacin sallah abu ba har kafin ran fitowar rana mana rana tana fitowa gidan sallar ta isiya zai da yana da hanzari ke na hudun shi ne dai na ukun kenan wa hadithu abdullahi ibn amr anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala me yake kenan a wannan bugu ya kai فقط تقول يوضعون هو الأضار في الجميع ما وراء ذلك ولن بعضنا على صلاة ظلم بيان أي أن صلاة الظهر والعصر بعد الغروب قضاء والمغرب والإشاء بعد ظهور الفجر قضاء والصبح بعد ظهور الشمس قضاء وإسمه هذه الأوقات كلها حديث الآتي قال عليه الصلاة والسلام rabi kawo ta hadisi ba ne zai ci ga wani bayani da ban wannan hadisi zai zama wannan amai ne ta lamba ta uku kenan lamba ta uku shine aka mai ne ta idan mu zaka sa anan kenan insha Allah wal qada'u fil jami'i ma wara'a zalika madan ka ka a da ma in kasance an fitar da sallan azuba bayan fitan fitar rana yanzu ya zama mai kenan ya zama kamawa da shi ne za su zuwa da bayan da an Allah zuwa sati ne zuwa mana raye fata Allah bi ma kuka ya kare mu idan fitani na wala minka wa ma maban Allah mai zuwa da kuka ya ta mana Allah mai zuwa da kuka ya sauka mana don mu da mu da mu wanda wannan a kan da Allah ya jima su Allah ya jima su karanta kuma ayyuka wata Allah da da ɗaya na gushewar duniya ta fi sauki a wurin Allah biyu da gushewar ran mumini guda ɗaya. Wata Allah ya jima da mutane ya wata mutane. وهذا الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المؤمنين احتمالا أكن أكن iya samun mata da ba ta iya haila ko الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وأنا إنه من جبات العالم ولا الآية لا نصل لها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم sai dai kasance ba ta al'ada saboda wani cutar da suke kare shi wannan kuma kaga a sanin haka ɗin zai iya yi wahala kamar kaji asusoci za su iya baka an iya samun mace da ba ta al'ada kamar guda kaza kuma da cin ba wai haka kawai ba saboda mai cuta wani kuma cuta a wajen da ke tsirrai amma ka'ida shi ne an zaɓe da kuma ɗaukaka ya sanya shi a kan ƴan adam mata gaba ɗaya sai da wai ma ɗanɗanwar yarinya ko kuma wanda ne inda ne da mahiru da ke tsari ko ne ya sabu kun fa'idatu hulɗa salatatu ashuri wallahi da ne hiru wannan ta ɗaya tsammani ta yi amma ta ɗaya tsammani wannan kuma ba ta fara ba Allah wa na mutum ne tambaya na biyu na cewa assalamu alaikum malam mutum zai yi alwala ne a cikin mota motar ko kuwa kafin ya hau motar zai yi a tsakai ka zama cikin motar haka za ka hau za ka yi alwala a cikin motar da ga motar akwai gura alwala ke ko kuma kafin ka rauni wannan zafin ka ne kai ka san wani irin mota yanzu zai tara ne za ka ce za ka yi rauna cikin zai tara ne ko a ciki ko k'a ka hau kadan ne kamar yin wannan ƙananan motoci sai amma irin manya-manyan motoci wanda a ce akwai ɗan gudu na kai ke shiga ƙasa wani wanda iya mutum zai iya shiga a alwala ce amma ƙanana ne wannan sai dai mutum ya shiga da alwala in ma bai yi ba shi ke nan sai ɗan buga inda in ka kai suna iya samun tsuwa ce zai buga himma in kuma sabuwa ce ba wani kora gaba ɗaya to kuma bai tsaya ba shi ke nan sai sallah naka babu alwala babu himma ya shiga hukuncin wa mallan da jima'an wala mun kai himma fa arba'atu aqwalin miskina madhhaba yusalli wa yaqdi حق ما قال مالك وأنصر يقضي والأداء لأشهابه a shabu yake zai ba da ada'an zai sassa a lokacin wallahu ala da kuma sai ne da na karshe yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ya abaru kayya tun da ta yi dace don Allah amma da kafin shigar Abu Hurairah musulunci waya ya sunan shi Abu Hurairah ya fi shahara da kuma shi mana ce mai Abu Shams قبل إسلامه أبو شل وبعد في أن الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ونشيني shi ne sunan وما جيت fi shahara da shi amma ni tsakani wajen suna abu huraira اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك وبطاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يدين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومسينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إلينا ولا تسلط علينا من لا نحونا اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب